أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba 22 ga watan rabi'ul akhir alif da 444 wace sai daidai da goma sha shida ga watan nofamba shekara ta dubu 2022 muna nan a cikin yardan Allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi talbisu iblis wato cuɗani ko cikurkudawa irin na iblis wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga masallacin almarkazul islami masallacin da ke kan titin zango a cikin sabon gari karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na ɗari da arba'in da tara wato fasalin da malam ya mana bayani mahimmancin yin aiki don allah subhanahu wa ta'ala malam ya buga mana misali da manyan magabata yana cewa akwai abu wa'il rahimahullah ya kasance idan ya kaɗaita shi kaɗai cikin bauta yakan dinga kuka ƙwarai amma idan da kukan zai same su a cikin mutane wato ainihin yakan tashi ko kuma ya yi ƙoƙarin hana kansa kukan domin gudun kada aikinsa ya zama riya to yau insha Allah za mu tashi kan darasi na hamsin da biyar mala ya ce faslon rabewa insha Allah wa labbasa ala jama'atin minal muta'abbidin shaitan ya cuɗanya ma wasu mutane daga cikin masu bauta fatarahum yusalluna al-laila ha Za ka same su Za zaka gansu suna sallah dare da yini wala na fi islahi aibin batin amma ba su dubi wurin gyara wani aibi nasu na ɓoye wala fi mat'am ba su dubi wurin kallon abin da suke nema wato wurin abin da za su ci wannabar fi zalik malake dubi wurin gyaran aibin kai da kuma dubi wurin gyaran abin da mutum ke nema halal ne ko haram Au Labihim shi ya fi cancanta da su min kasratit tanaful fiye da yawan nafil idan mutum ya yawaita nafila amma ya zama na abin da zai ci haram bai damu da gyaran aibinsa ba to kaman abin da malam ke nuna mana da har ya shagaltu da gyaran aibinsa ya fiye masa zama alkhairi akan ya tsaya yana yawan nafilfiri alhali kuma yana kunshe da ainihin aiboba a cikinsa ذكر تلبيسي عليهم في قراءة القرآن malam ya buɗe wani fasali wanda ke ambaton yadda shaifani ya kirkita ma wasu makaranta a cikin karatun alkur'ani wa labbasa ala qaumin bi kathrati tilawa haƙiƙa shaifani ya cuɗanya ma wasu mutane da yawan karatun Alƙur'ani, amma fahum yahuzzuna hazzan min ghairi tartib suna jan ƙur'ani ne ja ba tare da karanta shi daki daki ba wala tasabbut sannan kuma ba tare da ainihin natsuwa a cikinsa ba wa hadhihi halatun laysat bi mahmuda wannan wani hali ne inji malai yace ba abun godiya bane wa qad ruya an jama'atin min as-salaf an rawaito daga wasu mutane daga cikin magabata أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم أو في كل ركعة أن سامو تيوى سنة كرنت قرآني كوة رانا سنة سوكيشي كوكما سوكي قرآني أشكرك أبو دايا أنا فهمتها mala ce wa haza ya kuno nadiran minhum amma wannan yakan kasance kaɗan ne daga cikin wanda suke wannan aiki wa man dawama alai duk wanda ya lazimci yin haka ɗin fa'inahu innahu wa in jaiza duk da ya haka din jimalan ce halattaccen abu ne ka karanta Kur'ani yau ka sauke shi ko kuma ka karanta shi a cikin raka'a guda ɗaya, illa anna tartila sai dai tsara ƙur'ani, daki daki wa bita, da kuma tabbatuwa a sa ahabbu Habbo al ulama wannan shi yafi soyuwa a wurin malamai mai yasa وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي عليه الصلاة والسلام cikin wani hadisi da aka samu daga Abdullah ibn Amr radiyallahu an yace lam yafqah bain hankalci alqur'ani ba man qara alqur'ana fi aqalla min thalath duk mutumin da ya karanta qur'ani a cikin ƙasa da kwana uku to bai hankalce shi ba babu abin da zai fahimta daga karatunsa na alkur'ani saboda kaga karancin kwana uku ma aka ce ƙasa da kwana uku ba za ka san abin da kake karantawa ba to ina ga kuma a ce ka sauke shi a raka ko kuma ka sauke shi a yau kaga ba za ka nazarci abin da kake karantawa wa qad labbasa iblisu ala qaumin min alqurra haqiqa shaytani ya cudanya ma wasu mutane daga cikin makaranta fahim ya ƙara'un alƙura'an su ɗinnan za ka same su suna karatun alƙura'ani fi manaratul masjid billai suna karanta ƙura'ani a kan hasumiyar masallaci da daddare bil aswatil mujtami'a da sauti na bai ɗaya ana fahimta al-murtafi'a sauti maɗaukaki al-juz'a wal-juz'ain za su karanta juz'i ɗaya su karanta ko dai juz'i biyu fa yajma'una baina adhan nas sai su hada tare da cutar da mutane wa man'ihim minan nawm sannan kuma su hana mutane bacci saboda an ka zo kawo hasumiya kamar yadda yanzu misali lokaci zaka ga yadda na sha bayani sai mutane sun lazumta ma kansu wai duk daren juma'a za su yi musaffa su sauki to kuma ina suke da wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kar a keɓance ran juma'a da wata ibada in ba wanda shi annabin ya karantar ba alaihi salatu wasalam kaman yawan yi masa salati misali karatun suratul kafi misali wanka dan juma'a sanya turare in ba abinda ya tabbata shi yayi ba to ya ce kar a keɓance ran juma'a da wata bauta to amma sai ka ga kawai mutane sai zo su samu masallaci wai ana musaffa kamar yadda malai ce su cutar da mutane sannan kuma su hana su bacci to ina tunanin za ka yi musaffa mala in ka kulla masallaci ba sai ka sa microphone ba sai ku yi abin kusalin alin ba wanda ya san kunyi ina kama haka ya ce wa baina ta'arruf lirriya kaga illoli uku sun hana mutane bacci sun cutar da mutane sannan kuma sun fada mariya wa minhum man yaqra'u fi masjidihi waqt al-adhan daga cikin su akwai wanda ke karatu a cikin masallacinsa lokacin kiran sallah li'annahu hina ijtima'in nas al masjid domin a lokacin a lokacin mutane suke haduwa kawai shi shikenan ana kiran sallah shi kuma sai zai samu kaman wata ikwana haka yana da kafafu ya ta zuba tilawa a kai su malam kuma mashi Allah tilawa ake to duk abin da zai ja ka zuwa ga aikin riya mala ka yi kokari ka dakila kanka kanka ba shi dani daman ya haka saboda sai mutum ya wahala kuma bai samu lada ba wa min ajabi ma fihim yana daga cikin abinda na gani na ban mamaki a cikin su inji mala anna rajulan cewa wani mutum kana yusalli bin nasi salata subh yawm al-jum'ah ya kasance yakan yi sallar asuba da mutane ranar juma'a wato a asbariyan juma'a summa yaltafitu sannan sai waiwayo ya kalli mamu shine liman fa fa yaqra'u al-mu'awwazatayn sai ya karanta falaqi da nas kuma shine liman wa yad'u du'a al-khatna sai yayi addu'a na saukan alkur'ani li nasa ko li yu'liman nasa domin ya sanar da mutane annahu qari khatamal khatma cewa wato da wannan karatun falaki da nasi dama yanzu shi ya sauka dan ya riga dama inda ya tsaya din a qul huwallahu ya tsaya to yanzu kawai shikenan ina sanar da ku cewa yanzu na sauke da haka ga addu'a malamai ana fahimta duk aikin da zai jefa ka cikin riya malam ka nemi tsarin Allah karka yi shi kaga mu ma din ba mu taba jin wannan ba shi sa malai ce wa min ajabi yana daga abin mamaki ma ra'ayi na gani kai ma yanzu abin ya baka dariya ta yaya za a yi liman yana sallar abin nan asuba da mutane sannan kuma ka wayo ka karanta faraki da nafi ka dinga zubo tilawa shin saukan da kai sai mutane su san kai sauka mala wa ma hadhihi tariqatu salaf malaki wannan ba ita bace hanyar magabata fa inna salafa lalle su magabata kanu yasturuna ibadatahum sun kasance suna rufe su yasturuna ibadati ba su yadda a gani wa kana amalu rabi' ibn husayn kulluhu sirra ar-rabi' ibn husayn radiyallahu anhu wanda mun karanto da ku kaɗan daga cikin tarihinsa ya shekara saba'in shi bai taɓa rama raka'a ba shekara saba'in bai taɓa rama ka ba ana fahimta sannan daga cikin aikinsa komai nasa a dukunkune yake yi bai yadda abin ya zama expose ya fita mala ce farubbama dakala alaihi dakhil sayu wani na iya shigo masa wa qad nashara al-mushaf ya baje Alƙur'ani qurani kamar yadda muka ajiye littattafan na a gaban mu fayughatihi bi sai ma zai lulluba qur'ani da ainihin tufafinsa domin gudun wanda ya shigo din kada ya gani ana fahimta malice wa kana ahmad ibn hanbal yaqra'u alqur'ana kathira imamu ahmad bin hanbal rahimahullah ya kasance kan karanta ƙur'ani da yawa wala yudra mata yakhtim amma ba a san yaushe ne yake sauka sai dai kawai ka ganshi da qur'ani kullum yana ƙur'ani bakin sa na motsawa amma yaushe ya faro yaushe ya sauke ba wanda zai iya gaya maka sai mahalicinsa subhanahu wata'ala qala al-musannif marubuci yace rahimahullah qad sabaqa dhikru jumlatin min talbis iblis ala al-qurra yace haƙiƙa wasu dunkulolun jumloli sun riga sun gabata ta bangaren yadda shaytani ke cikurkudawa makaranta a cikin karatuttukansu ga wani fasli dhikru talbisi alaihim fi as malam zai ambato mana yadda kiɗan ke cikurkuɗa wa mutane game da abin da ya shafi azumi qala musannif marubuci yace rahimahullah qad labbasa wa qad labbasa ala aqwam haƙiƙa shaytani ya cuɗanya ma wasu mutane fa hassana lahum as daim sai ya kyautata musu azumi na dindindin Kullum suna cikin azumi wa zalika ja'iz wannan abu ne halattacce babu laifi dan babu ibada wacce za ta nisantar da kai wuta ta gabatar da kai zuwa ga aljanna sama da azumi shi sai tabbata a cikin hadisi wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya rasulallah dullani ala amalin yudkhiluni aljanna wa yub'iduni minan nar ka nuna mani wani aiki wanda zai kusantar da ni aljanna ya nisantar da ni wuta sai ce alayka bis sawmi la mislala je ka rike azumi babu irin sa saboda duk mutumin da ya azumci azumi ta rana daya saboda neman yaddan Allah subhanahu wataala ba'ada Allahu bainahu wa bainan nari 70 kharifa Allah zai raba shi da wuta shekaru 70 in kai biyu 140 in kai uku ɗari biyu da goma in ka ƙara haka dai ka yi ɗin kullum ana nisan taka da sabai matuƙar saboda Allah ka yi subhanahu wa ta'ala muna fahimta sai ma da ce wannan babu laifi idan afara al’insanul ayyamal muharrama saumuha babu laifi idan mutum ya ci abinci a kwanukan da aka haramta yin azumi a ciki kusa akwai kwanukan da aka haramta yin azumi a ciki kamar ranar idi karama da ran idi babba haramun ne ko da kana kafara idi ya gilma za ka aji haka kuma ayyamu tashrik kwanaki uku na bayan sallah babba ko da kana kafara su ma za ka aji ba a yin azumi a cikinsu ana fahimta to malaki babu laifi idan mutum ya ci abinci a cikin waɗannan kwanuka illa annal afata fihi min wajhain sai dai illoli a cikin yin haka a cikin fuskoki guda biyu ne ahadihima fuska ta farko annahu rubbama ada yud'ifu alquwa ba mamaki abin ya dawo yana raunata mashi karfi fa ajazal insana anil kasbi li'ailati sai ya gajiyar da mutum daga barin neman abinci ga iyalinsa saboda ya shagaltu da azumi kaga duk sanda ka dauko yar wani to wajibi ne ka ci da ita shi ko azumin nan nafila ne ba farilla ba to yaya za nafila za ta shagaltar da kai daga aikata farilla saboda kana ta azumin har kai rauni saboda laushin da kai ba ka iya zuwa ka je ka nemo ma iyalanka haƙƙinsu da ya dace ya waje ba kaga yanzu ka salwantar da farilla saboda nafila ana fahimta malace wa mana'ahu min ifafi zaujati sannan azumin ta wu zai iya hana ka wurin katange matarka shin ba hadisi ba ne ya tabbata cewa mata ba za ta yi azumi ba na nafila sai da izinin mijinta sannan kuma idan da za ta ɗauka yana da dama ya ce ajiye shi to kai ma in ka ɗauka tana da damanta ce da ka yau ka ajiye azumi saboda ai ƙarfin ba naka bane kai kare ana fahimta to yawan azumin ba mamaki ya shagaltu da azumin sai ya bar matarsa ya zanto bai katange ta ba domin katanga a cikin aure guda biyu ne akwai ta zahiri akwai ta ɓoye to katangar ɓoye ya kasa ba ta wannan katanga sai ta koma tana masha a kotun alfasha ina jin za ku je akwai wata yarinya da ta fito duk da dai abin da ta faɗa ba haka ya kamata faɗa ba tana cewa malamai su tashi su yi kira ga mazan kano ba san ko kun ba kano ba maza to ni zan ce ba kano ba ne ita kanon ta sani kuma ta yi adalci da ta takaitu a kan ambaton kana rigingimu da muke ji irin waɗannan ban san adadinsu ba mal a takaice dai abin da nake son ce maku wannan bayani da malam ke yi mata suna iya haƙuri da talauci da rashi amma yadda na sha faɗa ba su iya haƙuri da tsohuwan mota da ainihin tsofaffin tayoyi ba ba ba su wannan kuma an kaga gidanka ba biyayya ana ta maka ihu ana hayaniya ana fahimta to wannan bayanin <clears throat> motar ka ta tsufa tayoyin ka sun yi faci kana da buƙatar ka je ka nemi sababbin tayoyi ana fahimta malamai to don haka bayanin da malai yake kenan wa fi sahihain ya tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala yati da abdullahi ibn amr radiyallahu an inna li zawjiki alayka haqqan lallai ga matarka ta akwai haƙƙi a kanka fa kam min fardin yudayya bi hadha an-nafs yace farali nawa ne ake salwantar da shi saboda wannan nafila shi abdullahi ibn am radiyallahu an mutum ne mai yawan azumi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana sai ya gama tassa sai ce kaifa halu zaujik yaya halin mijinki abdullahi ibn am radiyallahu an sai ta ce ni'mar zauj ma dalla da mijin ghaira annahu sawamun qawwam sai dai shi wato abin da ake ce ta'kidul madh bima yashbihu dam kaman jirwayi da kaman wanka ya rasulullahi ma dalla da mijina sai dai mutum ne mai yawan azumi mai yawan qiyamul layl a to in ka samu da yanzu na da yawan azumi na da qiyamul layl kai da yake baka da fiki ba zaka gane ba ai kana ga masha Allah sawamun qawwam yayi azumi da rana kuma ya tsayuwa da daddare sai haka yake nan sallan ya fahimci da yake mata ce mai kunya ta kawo ƙara ne sai ya nemo shi ce kai alam ukhbar ba kai ne aka bar labarin cewa ba ka da aiki ba sai azumi kawai sai ainihin qiyamul layl to inda kai kadai ne babu yar wata tattare da kai to ka je ka dai aiki ne mai kyau amma ka sani inna libadanika alayka haƙƙa jikinka na da haƙƙi a kanka wali rabbika alayka haqqa ka na da haƙƙi a kanka wali nafsika alayka haƙƙa. Kan kama na da haƙƙi a kanka fi kulla bi haƙƙin haƙƙa kowanne ka ba shi haƙƙinsa yanzu jikinka kaɗin nan yadda tura ke ce nobody can be nature inda za ka zo lokacin bacci ya yi in ka saba kwanciya goma sai ka tafi ko ziyara ko nori inda ba agogo shi jikin zai fara gaya maka lokacinka ya yi za ka ta hamma kana hawaye in ka ce wai karfe nawa ce ah, goma saurayi ka ce haba gaskiya na jikin na ya rauni saboda haka saba haka ana fahimta malamai to idan da za ka matse jikinka ka matse ka ce a'a sai ka takure shi ya yi abin da bayyin to za ka iya samun lalura ai shi sa kaga masana suka ce karanci ga mutum kamili baligi ana so ya bacci kada ya kasa da awa shida karanci in ya kai bakwai zuwa takwas to babu laifi saboda shi ne zai iya sa ya samu ƙarfin jikinsa amma ƙasa da haka za ka samu jikinka ya rauni ana fahimta wasani illa ta biyu annahu yufawwitul fadila shi wanda ya roƙi azumi ɗin nan aiki ne mai kyau amma kuma zai sukutar da falala Fa'innahu innahu qad haƙiƙa ya inganta an rasulillah daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala yace afdalu siyami siyamu daud mafificin azumi shine azumin annabi daud alaihi salatu wassalam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman annabi daud alaihi salatu wassalam ya kasance yakan yi azumi rana ɗaya sannan kuma gobe ya huta to kai ma sai kai haka akbarana hibatullah ibn muhammad hibatullahi dan muhammad ya bamu labari akhbarana al-hasan ibn ali hasan dan aliyu ya bamu labari akhbarana ahmad ibn ja'far ahmad dan ja'far ya bamu labari haddathana abdullah ibn ahmad abdullah dan ahmad ya bamu labari haddathani abi babana ya bani labari wato ahmad ibn hanbal kenan akhbarana abdur razzaq abdur razzaq ya bamu labari akhbarana ma'mar ma'mar ya bamu labari an az-zuhri daga imamu zuhri an ibn al-musayyab daga sa'id ibn al-musayyab wa abi salama ibn da kuma abu salama dan an abdullahi ibn am daga abdullahi dan am radiyallahu an wanda yanzu muka gama bayanin ta qala yaji laqiyani rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hadu da ni fa qala sai yace alam uhaddath ank shin ba kai ne aka bani labarin ka ba ko ashe ba a bani labari game da kai ba annaka komo layl cewa kana tsayuwan dare ana fahimta to kaga in baka fahimci yaran ba sai ka ce a'a to ai Allah subhanahu wata'ala ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'u wa bil asharihum yastaghfir dan kuma yace tatajafa junubuhum 'anil madaji wato jikkunan su na nisantan shimfida aiki ne mai kyau amma ita kanin shi ta kawo ana fahimta wa anta ta taqul shin ba kai ba ne aka ban labari kana cewa la la'aqumanna nan layl wallahi zan yi tsayuwan dare wala asoman nan na nahar wallahi zan dinga azumi da yini ƙala rawi sayyidi radiyallahu an ahsabuhu ina zartansa ƙala cewa yayi na'am ya rasulullah eh na faɗi haka ya rasulullah alaihi suratu sam. qad qultu zalik haqiqa na faɗi haka fa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yace fa qum qana ka tsayu ka kwanta wa sum wa afṭir azumi ka aji wato ka ci abinci wa sum min kulli shahrin thalathata ayya. kowane ainihin wata kai azumi guda uku wanda ake kiran su ayyamul bayd kwanukan wata walaka mithlu siyamid dah in ka yi su kamar kai azumin ainihin zamani ne qultu wato kaman shekara sai nace ya rasulullahi inni utiqu akthara min dhalik ni zan iya sama da haka ya rasulullah qala sai ce fasum yawman to in ko zaka iya kai azumi kwana daya wa afṭir yawmayn sai ka ajiye kwana biyu qultu sai nace inni utiqu afdala min dhalik ni zan iya sama da haka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sai ce fasum yawman wa afṭir yawma to ka azumi kwana ɗaya, ka ajiye kwana daya wa huwa afdalu siyam wannan shine mafi daidaituwan azumi wa huwa siyamu daud wannan shine azumin annabi daud alaihi salatu wasalam qultu sai nace inni utiqu afdala min zalik ya rasulullahi ni zan iya sama da haka sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la afdala min zalik babu azumin mafifici da ya darama wannan akhrajahu fi sahihain bukhari da muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihi ma a cikin littattafansu kenan kaga musulunci ya babba da tsari yadda za yi kai wannan a lokacin da ya girma shekaru suka riske shi radiyallahu an shi abdullahi ibn am sai ce ya laitani akhastu bi rukhsati rasulillah da na sani da na riki saukin nan da annabi ya kalle mani sallallahu alaihi wa sallam yanzu ga shekaru sun zo na yi rauni ba zan iya ba kuma ba daman daina tunda na ɗaura makaina ana fahimta shi sa ya tabbata a cikin sahih hadisin aisha radiyallahu anha a habbul a'mali inda Allah adwamuha wa in qallat mafi soyuwan aiki a wurin Allah subhanahu ta'ala wanda zaka dawwama kana yi komai kankantan shi karka damu da kankantan shi ana son lasting abinda zai za ka riƙe kana yi kar ka ɗauko faffa-faffa sannan a waye gari kawai kawa tsar a'a ɗan kaɗan ɗin da za ka riƙe wanda za ka lazumce shi ya fi soyuwa a wurin Allah subhana ta'ala fiye da mai yawan da ba za ka tsaye a kansa ba malamai muna fahimta in qala qa'id idan wani mai cewa yace qad balaghana haƙiƙa ya ishe mana an jama'atin as salaf daga wasu mutane daga cikin magabata annahum kanu yasriduna sawm cewa ai su sukan jero azumi haka a danke a tsare ma'ana su ba su sha to fal jawab amsar da zan baka inji malam annahum kanu yaqdiruna ala al-jam bayna dhalika wa bayna al-qiyam bi aila su din suna iya haɗawa ne tsakanin yin azumi da kuma tsayuwa da haƙƙin iyali wato azumin bai shagaltar da su kuma bai hana su nemo ma iyali wala'alla aktarahum ta yiwu da yawansu lamtakun lahu a'ila ba ma shi da iyali wala hajatun ilal kasbi kuma bai da bukatun ya je nema summa inna fihim sannan akwai daga cikinsu man fa'ala hadha fi akhir wanda sai a ƙarshen rayuwarsa ne ya ɗauki wannan ibada ba wai a lokacin da yake da ƙuruciya ba a a sai da shekaru suka tunkuɗa suka zo ƙarshe sannan sai ya koma azumi kawai ke ba shi da wani aiki gaba ɗaya ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ala anna qawla rasulillah akan cewa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la afdala min thalik qata' hadha alhadith cewa babu wani aiki sama da azumi irin na annabi dawud to ya riga ya yanke maganin gaba daya to wani azumi za ka yi sama da na annabi dawud alaihi sallam an ce maka la afdala min zalik babu aikin da za ka yi in azumi ne mafifici wanda ya fi na annabi dawud falala ai wannan zai yanke magana ka ce wai mutum wai azumi yake kullum to ya wahalar da kansa na karanto da ku tarihi hadisin wani mutum <clears throat> wanda yana da jiki da shi ake zama majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai shekara biyu aka daina ganin sa. ko da ya dawo ya lalace ya rame ya koke ya goge nasa da ce malak me ya same ka sai ya rasulullahi bari tun da na rabu da kai shekaru biyun nan to ni in dai da rana ne bakin nan bai ɗanɗana ruwa ba bai kuma ci abinci ba azumi na dinga yi cikawa da kanka wa ya sa ka haka ka yi litinin ko alhamis ko ka yi ayyamul bai kwanukan wata sha uku sha hudu sha biya ko kuma yau ka yi gobe ka aji shi ne abin da amma ka kwashi shekara biyu kan azumi wa ya saka wani ka kashe kake ka fara ha ko da wani ka kashe ba azumi wata biyu za ka yi ka huta ba ana fahimta to don haka abin da addini ya karantar jama'a shi ne abin da ya kamata mutum ya riko da shi mala ya ce وقد داوم جماعة من القدماء ala saum haƙiƙa wasu jama'a daga cikin magabata sun dawwama kan yin azumi ma khushunatil mat'am wa qillati duk da kaushin abinci da kuma ƙarancinsa, sa amma suka riƙi azumi kuma suna yi wa minhum man zahabat aynu daga cikin akwai wanda idan sa ya tafi wa minhum man nashafa dimagu daga cikin su akwai wanda kwakwalwar shi ta goge wato ya losing memory wa hadha tafriq wannan wuce gona ne da iri ko ko sakaci ne fi haƙƙin nafsil wajib a cikin haƙƙi na rai wanda ya waje ba? wa hamala alaiha ma la tatiqu fala yajuz sannan kuma koko wa hamlin alaiha ma la tatiq fala yajuz ko kuma daura mata abu ne wanda ba ta iya dauka wannan bai halatta ga mutum ba ka duba abin da kake iyawa ka yi shi wanda baka iya yi ka rabu da shi shi sa Allah sai yake cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a la tukallafu nafsun illa wus'a duk abinda ba za ka iya ba kai frustrating kanka sai ka yi shi to musulunci bai da wannan abinda kake iyawa ka yi shi wanda baka iyawa ka hakura loan rabewa wa qad yashi'u anil muta'abbidi annahu yasumu dah yana iya yaduwa ga wani mai bauta cewa shi nan ai azumi yake kawai na zamani fa yu'lamu bishaya'i zalik sai a samu labarin cewa ai aikin da yake wani inda azumi ne ai duk sanda kaga wani bakin shi a kulle labari ya yado wala yuftiru asla a ci ai shi bai cin abinci tun farko da Allah ya shi na san shi wani yau shekara hamsin abinci bai san abinci ba wa in afara to sai rudanin da ke shiga shedan ke cikurkuda masa in har ya ci abincin ba akhfa iftara yakan boye cin abincin ba fa da azumi bane ba kamar misali mutum ne shahara da azumin litinin da alhamis labari sai ya fantsama kai wani ai dai litinin ne ko alhamis bakin shi a ki? yake to kenan, shi kuma tun da an riga an san shi da wannan sai ya koma in zai ci abincin alhamis ko litinin sai ya ɓoye to me kima haka riya ta shiga wa zai da ka wa zai zage ka ana fahimta la'alla yankasira jaho domin kada darajarsa ta kari a idan mutane wa haza min khafiyir riya wannan yana ɗaya daga cikin koyayyen riya ai riya in khafi walau arada al-ikhlas idan da yayi nufin tsarkake aiki wa satar alhal ko wa sitar alhal hal da yayi nufin ikhlasi da kuma rufe hali la aftara baina yadai man qad alima annahu yasub da zai iya cin abincinsa a gaban wanda ya san cewa yana azumi ba laifi yayi ba sun ada ila som sannan yana iya sake dawowa ya ci gaba da azuminsa walam yu'lam bi ba ma wanda ya san cewa yana yi ko baya yi wa minhum kai daga cikin masu azumi man yukhbiru bima qad sam akwai wanda yakan bada labari ma shi da kansa azumin da yayi fa yaqumu al-yaw fa yaqulu sai yace al-yawma mundu 20 sana ma afar ni da kake gani na fa yau yau yau muna 2022 go to ina jin tunda na tashi na balaga misali sai dinka bada labarin kansa malam aini ban taba aje azumin ko daban da lafiya sai na yi azumin litinin da alhamis ya ba da labarin kansa to wannan malaman fiƙin shi suke kira as A yiyarwa duk abin da zai sa aikin ka ya fita malam karka yarda da shi amma in ta wata hanyar Allah ya fidda maka da shi to kenan kai kuma karka tallata yadda na sha bayani ka yi aikin alkhairi na fila ne a ƙiyamun lai ne ka zo an shiga mitin kana ta tsirawa kana ta gyadawa ba wanda ya kalle ka ce wallahi ku yi hakuri kuna ta mitin ni ba mata ku nake ba wallahi jiya ne wallahi ban samu na yi bacci ba ai tun da sha biyu ta buga mala na dinga kiyamun lairi sai da ne kusan rako'i tun mala <laughs> to ya tambaye ka <laughs> ana fahimta to duka waɗannan abubuwa kai ka ba da labari ka ce ka yi kaza wa yulabbisu alaihi sai shefani ya cuɗanya masa bi annaka innama tukhbir li yuqtada bik sai shi ɗaya rikirkita masa ce a ah, karka damu da labari bane ai kana bada labari ne domin ai koyi da kai wallahu a'lamu bil maqasid kuma Allah shine ya san manufofa ba sai ka bada labari ba in ma har sai ka bada to ka kawo abun asigar wani mutum kace labari ya ishe mani akwai wani mutum mai iri kaza ba dai so kace akwai da kai ba karka yi rifarin zuwa kanka ce a'a ni ne na yi kaza an mun kaza saboda tsoron kadar ya ta shiga kawala sufiyanu tsaure radiyallahu an sufiyanu tsauri ya ce innal abda lallai bawa la ya'malu al'amala fi sir yakan yi aiki a boye fala ya bihi Shaitan shaitani bai gushewa da shi hatta ya ta'addasa bihi har sai shi mutumin ya fito ya ba da labari fa yantaqila min diwani sir ila diwani alaniya sai aikin sai ciratanta daga kundi na boye zuwa kundi na bayyane wa fihim kai daga cikin su man adatuhu sawmul ithnain wal khamis akwai wanda al'adarsa azumin litinin da alkhamis fa idza du'iya ila ta'am in aka kira shi zuwa ga abinci qala sai ce al-yawmul khamis ka san yau alhamis ba kun san akwai malam bismillah ce a ah, yau ai alhamis wai ma'anar magana mai kenan ina azumi ko ce a ah, malam yau litinin ana fahimta to duk abinda malam zai kai aikin ka zuwa ga tambadewa da bayyanar da shi gaba mutane walau qal idan da yace ana sa'im kenan mahna da zai ce ni azumi nake yi to wannan ya zame masa jarabawa kuma wa innama qawluhu al-yawmul khamis amma ce wasa yau al-khamis ma'anahu ma'anansa anni asumu kullu khamis ai ni ba ni da wani aiki in dai an ce maka al-khamis to kawai ina azumi ma'anan magana shikenan wa fi haula malai a cikin waɗannan man yara an-nasa bi'ayn al akwai wanda yake kallon mutane da idanu na wulakanci da kyaunihi sa'ima domin shi wai yana azumi wa hum su ba su cin abinci abin su kuma suna cin abinci ana fahimta wato duk abubuwan malam ga sunan sai ka ji malam babi babi ga sunan yana ta bayani to in Allah ya taimake mu muka rike muka gyara <clears throat> sai ka ga aiki ya kyau <clears throat> wa minhum daga cikin mutane man yulazimu sawm akwai wanda ke lazimtan azumi wala yubali ala madha afta amma fa bai damun sa akan me zai bude bakin sa shine ita ce illa babba kai azumi ka cokan amma ba za ka kalli da me za ka bude bakinka ba halali ne ko haram wala ya ta'asha baya kyama fi saumihi an ghiba a cikin azuminsa bai kyaman gulma wala an nazra bai gudun duba na haram wala an fuduli kalami bai kuma ainihin gudun yasassun maganganu a taba ganganu amma kuma azumi yake wa qad khayyala lahu iblis shaytani ya sawwara masa anna sawmaka cewa azuminka dinnan yadfa'u ismak zai tunkuɗe maka zunubin nan karka damu wa kul wa kullu haza min at-talbis duka waɗannan abubuwa yana ɗaya daga cikin cibakadi cikurkuɗa ayyuka na shaytani zuwa ga mutane to kaga duka waɗannan abuwa sai mu yi kokari mu nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala ya kare mu daga gare su zikru talbisihi alaihim fil hajj malan zai ambato mana cuɗanin shaytani akan mutane game da abin da ya shafi aikin hajji <clears throat> qad يسقط الإنسان bil hajj marra mutum yana iya sarayar da farilla na hajji sau ɗaya dama alhajju marratan fama zada fa huwa tatawwu hajjin da ake nema kowa yayi a rayuwarsa gaba ɗaya sau ɗaya ne amma abin da ya daɗu bayan guda ɗayan nan wannan nafila ne ana fahimta to mutum yana iya sarayar da farali na hajji sau ɗaya sun mai audo lan'in rizal sannan sai je dawo ya yi hajjin ya dawo amma fa ba da yardan iyayensa ba ba mamaki sun ce karkaje hajjin nan ba mamaki ya fita yana faɗa da su wa haza kafa wannan kuskure ne mal saboda ridallahi fi ridal walidain wa sakatullahi fi sakatul walidain yardan Allah subhanahu wa ta'ala tana cikin yardan iyaye haka fishinsa tana cikin fishin iyaye duk abin da za ka yi mala karka yadda ka samu saɓan da iyayenka malaki wa rubbama kharaja wa alaihi duyun sai ba mamaki ya fita hajji akan shi akwai basussuka au mazalim ko ko zalince-zalince? ya zalunci wannan ya kwace dukiyar wannan ba shi ne ya waje ba akan ka kaje kai hajji a'a bashin da zai rike ka cikin kabari shi ya kamata ka je ka sauke a zalincin da kawa wani wanda zai ce Allah ya isa shi ne ya kamata ka je ka sauke. ba wai ka je ka yi hajji kuma da ainihin haƙoƙin mutane ba to in ka yi hajji da bashi malam yana ganin ba haka ya kamata ka yi ba to yana ga wanda ya sanci kudin al'umma ya je hajji ana fahimta kamar halin da muke ciki yanzu dai ka duba inda kuɗaɗe ke fitowa kuna da labarin hatsi ya faɗi ko hatsi ya faɗi saboda masu kudaden da ana kallon su ana tracking bankuna sabon policy wato siyasa sabuwa ita ce in ka bude sabon banki to a wata ɗaya ba za ka yi ajiye sama da miliyan biyar ba sabuwar siyasa kenan sannan tsohon account ne misali kamar irin wanda naka yanzu to shine an baka dama ba za ka ajiye kuɗi sama da miliyan hamsin ba to mai biliyan ɗaya ta ina zai kai su banki kaga ya kama hanyar asara to don haka sai suka zo su masu dabara sai suna ta siyan filaye da gidaje da hatsi to hatsi yanzu ya kari ya sauka to kaga da abin da za su yi tun da har kuɗi ne wanda ke kana da ƙaiƙayi a cikinsa to ka bai wa mutane kai yanzu Allah ya rage maka nauyi tun da dama na mutane ne ka kwaso ko da ina hira da wani mutum ya rasu babba ne ya ce wai yana hira da wani wai me yasa ga kuɗaɗe ba ku ya taimako ya ce ai wai bakin ciki suke su bada saboda kai ka ci halal su sun su haram suka kwaso kai kuma an baka ka ci halal shi yasa ba su iya taimako malamai ana fahimta to al'amura malam ga sunan daban-daban daban-daban sai ga mutum ya kwashi kuɗi wai ka samu malami wani malamin kirki ne malamin Allah zai baka fatawa wai ya ce wai ka je ka kwashi kudin al'umma ka je ka yi hajji wai saboda annabi sallallahu alaihi ya ce wai man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladatu ummu don mutumin da ya je wai ya hajji bai yi fasikanci ba bai yi jima'i ba zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife sa to ya manta kuma dukiyar ai da fasikanci akai sata ba fasikanci bane to don haka jama'a sai a dinga kulawa da irin waɗannan abuwa mana ya ce wa rubama kharaja lin nuzha ba mamaki ya fita ne don hutu ma ya shakata wa rubama hajja bi malin fihi shubha sai yu ya yi hajji da wani kuɗin da yake a cikin sa akwai shubha wa minhum man yuhibbu an yutalaqa daga cikin alhazai akwai wanda yakan so a fuskance shi wa yuqala ce a alhaj yana son haka har ma an ce mai sunan ka ce a suna na alhaji khamis bai yace ce suna na kamis sai ya fitar da alhajin ana fahimta wa jumhuruhum da yawan su in malam yudayyu fi at tariq ko yudayyu fi at tariq yudayyu fi at tariq fara'ida min at-taharati was-salah da yawan su da wadanda suke zuwa hajjin na in malam suna salwantar da farilla na tsarki da sallah wa yajtami'una hawla al-ka'bah sannan su zo su tattaru a gindin ka'aba bi qulubin danisa da ainihin zukata masu dauda malam kaga littafin nan sama da shekara 900 amma kamar yanzu ake ake rubuta shi malam su zo su kewaye ka'aba da zukata masu dauda wa bawatina ghairi naqiya da kuma ciki wanda yake babu tsarki a cikin sa zuciya ba tsarkakakka ba wa iblisu yurihim suratul hajj shi ko yana nuna masu sura na hajji fa gurruhun, sai ya yaudare su wa innamal muradu min al hajj malam abinda nake so ka sani in ji malam abinda ake nufi da hajji al qurbu bil qulub la bil abdan neman kusanci da zukata ba da jikuna ba saboda inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum zukata ne ake kallo ba wai jiki ba wa innama yakunu dhalika ma'al qiyam bittaqwa hakan ba zai samu ba innama yakan auku ne tare da tsayuwa da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala amma kaje kai haji da kudin mutane kaje ka wai har ka ji ma saboda lalacewa mala wai wani shi aikin shi barawo ne kawai sai a biya mishi kudin jirgi dan ya je ya sane a haji akwai su ce karin jiya nake wani labari nan wani wai a kawo ya san samar mutum goma amma ce duk Allah ya kashe su yanzu gaba daya su sun goge aikinsu kawai a biya musu kudin jirgi in an je sai an shi passport din su sai su je su dinga yankan aljihu da roƙon Allah da asiri da sauransu a gindin Ka'aba abinda aka tara sai a ba su nasu commission din sannan sai a biya musu kudin jirgi sai su dawo haba mal ka ji madina dai irin jafa'i da annabi sallallahu ya ma wanda ya nemi madina da sharri ko da kaza amma ce wai kai haka zaka niki jirgi ka je wai ka tafi sada wani shi na so a rayuwar shi ko da bai da taguwa in zai samu Allah ya tsallakar da shi ya je hajjin nan to burinsa a duniya ta ya cika Allah ka ba mu ikon mu ya malam yace wa kam min qasidin ila makkata himmatuhu adadu hajjati kai wai mutum nawa ne yake da nufin ya tafi hajji amma himmarsa kawai adadin hajjinsa kawai shi ba wai ya tafi bane don Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi a'a shi kawai kidansa hajji na kaga bana arba'in ba akwai su mara fa ya kulu sai ce liya ashiru na wakfa aina ya tsayuwan arafa ashirin wa min mujawirin shin wai mutum nawa ne ke makauta da makka ko da madina qaditola muksu zamansa a wurin ya tsawaita walam shira fi tanqiyati batini amma bai taɓa fara tsarkake zuciyar shi ba shi ga makka ga ka'aba amma bai taɓa tunani ya tsarkake ainihin zuciyar shi ba babu wa rubbama Himmatu, ta sai wuya zanto himmarsa ta kasance muta'alliqatan bi futuh kawai tara ta yi ne da wasu 'yan buɗe-buɗe ɗan tagomashi tasilu ilai mimman kyan wacce za ta risku ta dankuta isa gare sa daga wurin wanda ta kasance wa rubbama qal sayu yana iya cewa inna lil yawma 20 sanatan mujawira yau ina da shekaru 20 ina makauta da makka ko da madina wa kam qad ra'aytu fi tariqi makka kai kam fa kam sau da yawa na gani in ji malam a hanyar makka min qasidin ilal hajj wanda ke nufin ya je hajji ya duribu rufaqahu ala alalma yana dukan abokanansa akan ruwa wa yudayiquhum fi tariq ya kuntata musu akan hanya amma kuma hajji za a ce mutum nawa na gani wa labbasa iblisu ala jama'atin min alqasidin hakika shaytani ya cudanya ma wasu jama'a daga cikin masu nufin ila makkata zuwa ga hajji fahum yudayyuna salawat su dinnan suna tozartar da sallah gashi dai wai alhazai ne za a je amma an gaya maka sallah ba ta dame su ba kamar yadda kake gani da yawa daga cikin ma'aikatan hajji idan aka ce muku an sauka kwanan mina malan duk wanda ya je cikin ku tsoro sai kama shi za ka ce ba aikin hajji aka yi ba irin shigan da matayenmu wasu ke yi a wannan wuri tsoro sai kama ka an sauka a rafa zaman mina da ake na kwana uku ɗankuna suke zuwa da shi da baby hijab illa ma rahimallah sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya rahama ma an sa sket an yi an dame an yi nan ga breast cup an fito da shi ba za ka ce jiya da ita ake fama a haji ba to wa take so ta nuna ma wannan al'amari ana fahimta sannan kai baka jin tsoron Allah zunubi a makka aikin alkhairi a makka ana ruban shi kamar yadda zunubi ma aka ruban shi saboda hurumin wannan ƙasa ana fahimta malamai malai ci gaba da cewa wa yutaffifuna idza ba'u sannan su tauye mudu in suka saida wa yadhunnuna anna al-hajj yadfa'u anhum sai su yi zaton cewa ai haji zai tunkuɗe musu wannan aiki nasu wa qad labbasa iblisu ala qaumin minhum haqiqa shaytani ya cuɗanya ma wasu mutane daga cikin su da fil manasik sai suka kirkiri wasu ayyuka a cikin haji ma laysa minha wanda ba aikin hajji bane ba shi kuma daga cikin aikin hajji wa ra'aytu jama'atan sai naga wasu mutane in jimala yatasanna'una fi ihramihim suna irin wani aiki a cikin haramin su fayakshifuna an katifin wahida sai su yaya kafada guda daya wayabquna fi fi shamsi ayyama sai su zauna a cikin rana tsawon kwanuka a yaya kafada daya a zauna a rana fatukshato juluduhum sai fatunsu ya tamuke watan fatih fatunsu kumbura ru'usuhum wato kawunansu ya kumbura wa ya tazayyanuna bainan nasi da zalik wai sai su dinga ado wurin mutane da irin wannan kai ya kumbura fata ta tamuke wa fi afradil bukhari ya zo a cikin mufradat na bukhari min hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a rajulan ya tofo bil ka'aba ya ga wani mutum yana tawafi da ka'aba bi zimamin da linzami faqata'ahu sai yanke ci kai yanke wannan linzami me yana ka na wani linzami ana janka kana kana kana tafiya wa fi lafdin akhar a wani lafazin daban ra'a rajulan yaquduhu insanun ne ko insanan insanan e ya kamata ya zama insanun ne saboda ai ka'ida ta abin nan loga shine la ya'udu zamir damir ala al-mutaqaddimi rutbatan wa lafza ka'ida saboda yaquduhu wannan ba ha'un bane ta gaba ita ce ba ha'un naku akwai ha'un ba haun to ni nawa akwai abin nan kenan ra'a rajulan yaqudu insanan yaga wani mutum wannan shine abin ga asalin sa yaga wani mutum yana jan wani mutum bi khazamatin fi anfi da ainihin wato igiya a hancinsa kun san irin idan sa ta ga wurta ba ana sa mata abin da mai guji silka asilka to sai ya ganshi da asilka ana jan shi shi ma ya zama wancan kenan fi an fi a hancinsa a haɗu yadi annabi salam sai yanke wannan asirkan da hannunsa sun ma'amarahu an ya ƙoda hu yadi sai ce ka ja shi da hannunka ya za ka ja shi da asirka kamar kana jan tinkiya ko ko abin saniya ana fahimta ashe kenan duk abin da bai cikin bauta kar a kawo shi a mai da shi bauta qala musannif marubuci yace rahimahullah wa hadha al hadith shi wannan hadisi da kake ganin sa yatadammanu an-nahya 'an nahya an ani ibtidai fi ad ya kunshi hani daga barin kagan wani abu a cikin addini wa in qusidat bi zalika ta'a ko da da'a ake nufi da wannan aiki to haramun ne ka kaji wani a cikin addini ana fahimta faslun rabewa wa kadi talbisuhu alaihim fi malam zai mana bayanin yadda shaifani ya rikirkita ma wasu mutane a game da abin da ya shafi tawakkali an san tawakkali ko shine dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli idan da a ce ku kuna dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyan dogaransa la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu taghdu khimasa wa taruqu bitana tsuntsu na fita cikin sa ba komai fankan fayau sannan yayi yammaci ya dawo cikin sa a cike wane ne ke ci da shi subhanahu ta'ala shi yasa wani mai hikima ke cewa ma randa da take daka Allah ke ba ta ruwa ta sha ko gashi nan dai abubuwa da dama don haka to mutane da yawa mun jahilci tawakkali وقد لبس على أقوام hakikan shaifani ya cuɗanya ma wasu mutane yadda'una tawakkul suna ikirarin tawakkali wai su sun dogara ga Allah subhanahu ta'ala fa kharaju sai su fita aiki ko hajji ba tare da guzuri ba wa dhannu anna hadha huwa tawakkul sai su yi zaton ai wannan aikin wai da suke wai shine tawakkali wa hum ala ghayatil khata' su kuma suna makwaran kuskure in ji malam qala rajulun lil imami ahmad ibn hanbal radiyallahu an wani mutum ya zo wurin imamu ahmad bun hambal sai yace da shi oridu an akhruja ila makkata ala tawakkuli min ghairi zat ya imam ina neman shawara ka bani fatawa ina so in fita ne zuwa garin makka amma ni zan fita ne kawai in dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ba zan rike ko ficika ko ƙwandala ba faƙala lahu ahmad sai imamu ahmad ya ce da shi radiyallahu an ya ce fakhroj fi ghairil qafila to ka fita kai kar ka fita a cikin tawaga ko ayari qala sai ce la ba zan tafi ni kare ba illa ma'ahum da su zan tafi a to ba tawakkalin gare ka ba kenan ana fahimta kamar mutum ne ka shigo itikafi misali qala sai ce fa'ala fa'ala jirabin nasi tawakkal kenan akan aljihu na mutane ka dogara ana fahimta saboda ai komin tsiya don rashin tausayi za ta ah, me ya faru ah, to bismillah mana malam akwai mutane Allah ya ce sai kamar itikafi ne haka sai ka zo sai didi sa dada ka ji mutum ma saboda ainihin shi akwai abin da ya shirya sai ya zaɓi masallaci saboda nan akwai masu mawadata sun fi kawo abinci a ni malali za ni itikaki to malali daga tunin wadawa zai daga safarar kai maka abinci <laughs> ana fahimta ko mutum kawai ya baro borno ya ce a shi abuja zai itikaki to akwai bambanci tsakanin tawakkali da tawakuli umar dan khattabi radiyallahu an wata rana ya zo ya wuce ya ga wasu mutane gungu guda sai ce ku waye suka ce mu kaza waye wancan a masallaci suka A ai zalika azhaduna wa atqana wa abaduna shine wanda ya fi mu zuhudu ya fi mu tsoron Allah ya fi mu komai ku me kuke yi ai mu aikin da muke yi abinci muke zuwa mu muke zuwa mu yi farauta mu sana'a mu rakito mu har hado mu kawo mu bashi shi bai da aiki sai bauta sai ce ta aiko kun fi shi saboda almu'minul qawi khairun min almu'minid da'if shi mumini mai ƙarfi wurin nema da bauta da juriya da tsayuwa da jajircewa ya fi mumini mai rauni ka zo ka lankwashe a masallaci sai an baka sannan ka ce kai mai bauta ai ka fita ka nema ya fi ka zauna ka lankwashe ana fahimta to za mu dasa aya na insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk